to ni wala Allah waga rayuwa ina ne zan saka kaina kana ta faɗi tashi kana naima kana naima kana ta faɗi tashi ashe wai ba a nan ne gizo yake sakar ba duk wannan abu ni ina yi ne domin in samu mata aure Ni dai na daɗe ina tattara 'yan kuɗaɗe na domin in samu mata aure. Ashe wai wannan tattara 'yan kuɗaɗen ba shi ne ruwa ta sha ba. Sai akwai wani babban abu wa babban al'amari ga idan dai har kana so ka same shi wai kuɗi ba za su saye shi ba. To yanzu dai gaskiya matan da suka iya kunu sun yi wahala sun yi karanshi a wannan rayuwar. Ni kuma ko a gida ma abun da yake haɗa ni da gogo idan dai har kaga ina ɓaɓɓata rai to na zo na iske gida babu kunu. Wallahi ni dai ba zan auri matar da bata iya kunu ba. kin iya kunu idan baki iya kunu ba to wallahi ni dai ni ma babu ni babu ke saboda magana ake yanzu ta kunu na ji duniya duka ta ɗauka wai kunu kunu har ma da waɗanda suka fi mu wayewa su ma suna neman mata irin waɗanda suka iya kunu so ni sai yanzu yin auro wacce bata iya kunu ba yarinya yankin iya kunu to ki zo mu shi kuɗin da na daɗe ina tarawa in baki iya kunu ba kenan sai ki je ki ta zaman gida eh kin iya kunu kai jama'a ne kai jama'a kai jama'a wai yanzu aure ake wasa da aure waga wannan rayuwa ina ne za mu sa kanmu yanzu ka duba ka ga yaran dan al'amun jefa ah! da shi da amaryarsa Sadiya Haruna an ya aure cikin kin lafiya da lumana ana cewa ai wanga abu ya yi wanga lamari ya yi za a rufa juna asiri. Abunka da abu irin na social media da kuma abu dama dai to gashi nan kai dai ba za a she komai ba. Wallahi wanga yaro ji fresh mu dai muna ta taya shi da murna an yi aure muna farin ciki. haka ita ma sadiya haruna muna ta farin ciki muna murna ashe wai a raduwai akwai wani abu da yake a kasa mu ba mu san da shi ba sai yanzu kuma magana ƙura ta kai bango ta kai ta kawo bayan auren yanzu mun jiyo wasu maganganu ana ta ya kai ya to menene gaskiya al'amari ni dai a matsayi na wallahi tallahi na ganin wannan abu da suke son ba daidai ba ne kuma dai shi aure ya wuce wasa da aka shaida kai aure igiya shefu guda uku abu mai igiya uku ta yaya za a sai ana wasa da shi sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma yaro firish kana abubuwan da basu tashe ba a matsayinmu na manya mu dole mu gaya maka gaskiya haka zalika yarinya sadiya haruna sadiya ta ma'aiki ana maki inkiya da ta ma'aiki amma kuma har kullum halinki yana irin wani yanayi ne wanne wanne yanayi ne yanayi irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga ke a matsayinki na wasu kika san me kike yi kika san ciwon kanki kika san menene abu rayuwa kin dai sani ko da baki taba zuwa makaranta ba wannan hani hani ne wanda annabi ya yi shi na cewa mata wuri ta killashe kanta haka zalika ta kiyaye dukkanin wasu hirarruka na mijinta yanzu akwai auren nan ko babu wala Allah mu dai mun san cewa tun da da ake magana aure aure aure aure a tsakanin Sadiya Haruna da kuma shi kansa Al'amin Jefa mun san akwai aure a tsakaninsu amma dai yanzu haka ita sadiya haruna tana shawa babu wannan aure shi kuma al'amin jefa ah! ba mu san menene gaskiya al'amari ba tunda shi kuma yana riga ya fito yana cewa akwai aure mu ba mu san menene ina ne za mu samu mafita ba a cikin wannan al'amari kawai mu dai fatan mu kawai ku ji kiran da muke yi a gare ku wallahi ku koma ga Allah mun ba haka ba babu ruwan mu kabarin mu kowa na daban ne sai dai tunda Allah subhanahu wataala ya ce idan kaga dan uwanka yana cikin halaka irin ta yau da kullum to ka gaya masa gaskiya Eh, in ya ga dama ya gyara in kuma bai ga dama ba sai ya je ya shi gaba da abun da yake yi sadiya haruna da dan al'amin je fresh wallahi ku kiyaye ku san abun da kuke yi social media ba hauka ba kuma duniyan nan da kake gani budurowa washe wallahi tallahi ran da ta gama goya ka hakan nan za ta saushe ka tsakiyar kasuwa kowa ya zo ta ke kai wuce to ni dai fata na ku ji tsoron Allah wannan shine nasiha ta a gare ka dan alamin zefurash da kuma ke sai da sadiya haruna ni ba ruwana Allah ya samu dashi